sha miyan nan bari ta yi gishiri sai kin sha abu jiki ta ɗaya ba zai sai kun sha to ba mu sha har da jidda <laughs> ah, kowa ba zai sha ba ki gishiri ko mu sha sai kun sha to shi in miya na sai <laughs> abu dole balla sannan a kudin ba abu ya lalace. Balla ka kilasa. Jidda zo kilasa ki. Wannan irin miya haka. A ranar. Gaskiya a furin ta Gaskiya a ta iya Subhanallah. Emma. Hey, Hmm? hmm? Mm-mm. Na sai yau ji da yau ba ta ni kam sai da tsare lafiya. Adda ki ya dafu. Na ajiye muku guda uku.